Kwamitin da alkalin alkalan jihar Nasarawa Suleiman Dikko ya nada don binciken zarge-zarge goma sha shida da wasu 'yan majalisar dokokin jihar ke yi wa gwamna Umaru Tanko Almakura ya yi watsi da karar. The panel hereby dismiss all the allegations. The panel will report this finding of not proof to the House of Assembly. Shugaban kwamitin binciken zargi da 'yan majalisar ta Nasarawa ke yi wa gwamnan jihar kenan Yusuf Shehu Musa inda yake cewa kwamitin binciken ya yi watsi da dukkan zarge-zargen. Shugaban kwamitin ya ce kwamitin ya yi watsi da karan ne saboda 'yan majalisar sun kasa ba da shaida da zai tabbatar da zargin da suke wa gwamnan. Malam Yusuf Shehu Musa ya ce kwamitin zai gabatar wa da majalisar rahoton abin da ya wakana kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada. Na kuma shiga gari don jin ra'ayoyin jama'a. Sunana Honorable Mustapha Yahaya Idris tsohon ciyaman na karamar hukumar Doma hukunci ya muna dadi kuma ya ma nasarawa state jama'an nasarawa state kuma dadi baki daya doka na aka biya sunana yakubu muhammad na ya taba rike makami na gwamnati a matsayin local government chairman ai shi dokan kasa wadda ya ba shi wato chief George dama ya kafa wayannan yan kwamiti an ce kada mutumin da yana cikin jami'in gwamnati ko ma'aikacin gwamnati mai karba albashi kare zamanto memba to yanzu mutumin da gwamna ya na nashi a matsayin ah, memba na christian pilgrims board an ce ba jami'in gwamnati ba sa'an an sami mutumin pdp mai kati an sami mutumin cpc mai kati kaga a matsayin 'yan majalisa ai ba wani kwamiti ma kenan sunana rilwano abubakar pillo wallahi yau ina cike da farin ciki domin mu da yi sata ba allah ubangiji kuma ya nuna gaskiya da kuma bambancin karya muhammadu barde a dan pdp youth leader to ai ma magana ya zama wasan yara saboda shi su fanatin dama can ba su alkalai ba ne ba ce musu su yi shari'a ba an ce musu su duba wannan haka in ne lebubuka. in lebubuka ne to su yi recommendation su daure su mika wa asambili a haramtaccen zama suka yi kuma haramtaccen zance don ba su da hujja ba su da komai akan wannan al'amari Shi ko gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura Hamdulaye. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wannan zargi da aka min da kuma abubuwa da 'yan majalisa guda ashirin nan na PDP suka yi. Su nemi ne cin mutunci, su man kage kuma su fake da yawansu a majalisa don a tsige ni. To amma Allah shi ke ba da mulki. To ina so ma Allah godiya akan wannan. kuma in tabbatar da ma mutane cewa wannan nasara ne ba nawa kadai ba nasara ce ta demokradiyya nasara ce ta mutane masu kyakkyawan aƙida na neman zaman lafiya da bin doka kuma na kira ga duk jama'a a bi gaskiya a bi doka kowa da kowa a haɗa kai mu ci gaba wannan demokradiyya ne ana nuna ma mutane yanda ya kamata a gudanar da ita kuma daga wannan abu na tabbatar da dama mutane za su sami fahimta a yanda manufan tsarin dokokin najeriya yake Shugaban kwamitin Majalisar Dokokin ta Jihar Nasarawa, Muhammad Baba Ibako, ga irin martanin da ya maida. Yanzu kwamitin din ma ba mu sai tana na ba, ba mu sai tana yaki ba. Muna da mataki wanda za mu doka, wanda za mu gaya ma Najeriya abin da za mu yi yayi na ba da jima ba. Amma za a iya cewa za ku je kotu kenan? kotu ta ce bar mu mu yaki mu mun gama wanda bai yarda ba zai ya zuwa kotu amma ba mu ne za mu je kotu kuma ba su kwamitin suna ce za su kawo muku wannan rahoto ba za ku karba ba kenan da ripotin ripotin za su kawo mana me kuma to muna jira to kenan a za a ce har yanzu ba Ba ku hakura ba magana hakura ba shi a wajen kenan za ku ci gaba da batun tsige gwamnati almakura kenan za mu duba constitution sai mu fita position namu mu gaya ma jama'a ga abin da mun yayi Na kuma ji ta bakin wani lauya ko a dokance kwamitin na da hurumin korar karar tun da dai ana zargin wasunsu da cewa ma'aikatan gwamnati ne da 'yan siyasa. Sunana Hassan Liman Sino Advocate of Nigeria. Wannan hukunci da aka yanki a yau bisa ga tsarin mulki na Najeriya an bi ka'ida a majalisar jihar Nasarawa ta zo gaban wannan hukumar bincike da tsarin mulki ya ce a kafa bisa ga su zargin da suka yi wa gwamna. su da kansu suka ce ba za su gabatar da komai ba kuma ba za su ce komai ba saboda haka nan aikin da hukumar bincike ta yi na kora ko na watsi da karan ta yi abin da tsarin mulki ya ce da ta watsar da wannan karan wato tamkar kaman babu wani zargi akan mai girma gwamnan jihar nasarawa umar tanko alkubukura zainab babaji murya amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya